subscribe and sign up. Please da ba ko subscribe sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin kurkukun kaddara kashi na 65. Lamarin ya ɗaure musu kai ganin yadda ya fito babu kaya. Yana ta gudu a cikin ɗakinsu. Hauka tuburan yana ta tikar dariya ko kunya bai ji ko da yake ina ya santa. azisa ce ta biyo bayan shi, hannunta rike da uniform ɗin shi. Allah sarki ya saurare na idan ba ku manta ba anan muka dakata sai kuma daura kai tsaye I'm sorry jiya da daddare ba ku ji ni ba wallahi na karanta kogewa yayi yayayi Allahu ya alamu na neme shi na rasa da shi jikin ba daɗi ne sosai ba bari in ce zan sake karantawa takaici yasa kawai kuka ji ni shiru yanzu maimaitawa zan yi amma already na riga da na karanta ko yayi. kuma daura kai tsaye cikin cigaba da labarin namu sai zagaye cikin ɗakin nasu suke ta yi tana ta kwala masa kira tana faɗin wai ba za ka tsaya in sanya maka kayan ba salon sai ka faɗi ko Don ma ka samu na yi maka wanka shine kake min wulakanci ba don zuciyar imani ba Allah da ba zan yi maka wankan ba ƙazami kawai mutum jiki duk ciwo har tsoron taɓa fatar shi nake yi kamar za ta fashe saboda haske sa'an na sai dariya suke ta yi musu ita kanta Angel sai da ta ɗan marmasa ganin yadda take ta faman bin shi yana yi mata yawo da hankali daga ita har shi sai ka rasa gane wane ne babba a cikin su shi yasa duk suka raina ta kamar sun samu TV haka suka rinka bin su da kallo babu wanda ya lura da Angel da ta farka da tuni sun zo wurin ta fitowa daga cikin kofar sashin toilet din su Jamima ta yi hannunta rike da rigar uniform ɗinta daga ita sai dan wandon ta ja fuskar nan a ta shamur. 'yan kumatunta sun yi suntum da su saboda tsabar fusata gashin kanta da aka ɗaure mata da ribon ya cika bayanta kamar naɗiyar roba sai bakin rai take ta yi hayaniyarsu ce ta farkar da sauran da suka rage suna bacci hatta haris da ya zabga uban tagumi da dija da ke kallon silin sai da suka dawo da dubansu akan majanun da aziza aziza haris ne ya kira sunanta hakan ya sa ta tsaya tana haƙi ta waigo tana kallon shi tun kafin ya soma yi mata magana ta dan daure fuskar ta muryar ta tamkar za ta fashe da kuka ta soma magana na gaji da raina min wayo da suke yi dan sun gana damu da su shi yasa suke yi min wulakanci da shi da wancan mai fuskar tumatirin tsawon one week ba wanda ya tunanin yi musu wanka da yake ba hankali ne da su ba ko tsamin jikinsu ba sa ji a tunani na yi musu gwaninta yau da safe na ta da su daga bacci na ja su muka shiga toilet na datsa kofa don in yi musu wanka na sa suka fara yin burush bayan sun gama na ce to su tuɓe kaya in yi musu wanka ba ku ga irin wulakancin da suka yi min ba jamima haddace ce min wai ita ba za ta tuɓe kaya in yi mata wanka ba saboda tsara ta ce ita ban fita komai ba da kira na samu shi majinin na yi masa wanka a haka ma sai da ya rinka watsar min kumfa a ido ina wankewa ita kuma jamima kusan dambe muka yi da ita ta ki yarda in yi mata wanka hada cewa sai dai in yi mata da wando a jikinta don kada in gan mata jiki ƙasa karasawa ta yi da cike tab da ƙwalla sai ka ce ba ita ba ce ta gama shan dariya tana bin majanun da gudu ba ita babban bakin cikin ta jamima da take yi mata kallon tsararta ta rina mata wayo daga ita har majanun sun raina aziza saboda karantarta duk a tunaninsu tsararsu ce ba su san cewa ta girme su nesa ba kusa ba dariya suka rinka yi mata musamman ma farbin da bata jima da farkawa ba har da Gabriel da ke gide a saman gadonsa farkawarsa kenan ya ji Aziza tana kora jawabi ganin yadda suka ta yi mata suke ta yi mata dariya yasa ta bubbuga kafafuwan a ƙasa ta tsugunna tana kuka muryar Angel ce ta katse musu dariyar tasu ta wani irin kasala da wani irin kasala take magana da busassun labbanta ku daina mata dariya kuna ƙara ɓata mata rai aziza ki daina kuka yanzu fa kika gama shan dariya ke kanki sun baki nishaɗi sai kina yi musu uzuri kin ga ke su ce su kuma kannanki dole sai ana hakuri da juna ta kai karshen maganar tare da ɗan juyawa ta kalli jamima da ke ta faman ɗaura fuska tana tsino ƙaramin bakinta zo nan jinkirin angel ya sa ta ɗan saki fuskarta ta soma tafiya tana tunkarar ta. a bakin gadon ta tsaya tana kallon ta ba nan nace ki tsaya ba dawo nan gefe na tai maganar tana nuna mata gefen gadon dawa tai daga gefen gadon ta tsaya tana faman mutsitsaka rigar hannunta numfasawa ta yi tare da juyawa ta kalli majinin da ke tsaye yana ta faman raba ido hannayen shi biyu rufe da gaban shi farbin ta ce a banza bayan ka gama nuna mana abin naka shine yanzu zaka wani sa hannu ka rufe kai dan nan ba karamin shaƙiyi bane ai wallahi da a ce ne ce zan maka wanka da duk sai na gurje farar fatar nan taka aljani kawai tana magana tana jifarsa da harara idan shi a kanta sai murguda mata baki yake yi zo nan majanun uban masu hankali angel ce ta kira sa a hankali yake nufar inda take ba tare da ya zame hannunsa daga gabansa ba a gefen gadon ya tsaya dab da ita jamima tana a bangaren dama shi yana a ɓangaren hagu kowa ya nutsu yana jiran cin sasancin da angel za ta yi musu ku faɗa min me yasa kare na, aziza ne tarar wasan ku ce ita daga taimako yau one week ba wanda ya kula da ku ba wanda ya kula da ku da baku yi wanka ba dan ita ta taimaka za ta yi muku shine kuke yi mata iya shege ko tai maganar tana duban kowannen su jamima ce ta fara magana tana tsino baki ai ni sai da na ce mata ta bar ni in yi wanka na ta ki bari na in yi ba na son ta yi min wanka na fi son su hanna su cuɗa min baya na koki tun kan ta ƙarasa maganar angel ta ce oh saboda su ne manya wanda suka isa da ke banda ita ko daga mata kai ta yi alamar e ta ƙara da cewa aziza fa yar karama ce tsara ta ce ba, ta za a yi ta yi min wanka mamaki ne ya kama su hanna kowa ya ɗan zaro ido suna kallanta angel ta ce oke kafin ta mai da dubanta ga majanun what about you me yasa ka raina ta da buɗar bakinsa sai cewa yayi ni kan ba za ta yi min wanka ba saboda ta da ba na so ta yi min wanka saboda karama ce na fa girme ta dama ba ita take yi min ba danish ne yanzu baya nan haris sai na min da kuma naufal har cikin zuciyarta ta ji gabanta ya dan fadi saboda sunan da nashi da majanun ya ambata dan take ta ji wata iriyar kewarsa ta dabaibaye sassan jikinta kasa magana ta yi idanuwanta ba komai suke nuno mata ba face kyakkyawar fuskarsa da sauri ta kwantar da kanta ta kifa fuskar ta samar filo ganin haka yasa suka fahimci dalilin shiga damuwarta su kansu da majanun ya ambaci sunan danish sai da zuciyoyinsu suka amsa haris ne ya ci gaba da yin magana yana duban su jamima da ke a tsaitsaye gefe da gefe na gadanta daga yanzu kada na kuskura na kara ganin wani a cikin ku yare na Aziza yan rainon wayo saboda kun ganta da karamin jiki kamar ku shi yasa kuka raina ta let me tell you bari in faɗa muku Angel ma Aziza ta girme ta don haka ku rinka respecting ɗinta a matukar roɗe Jamima da Majanun suka kalli Haris suna faman zaro ido mamaki karara akan fuskar su hata Gabriel da, Sara sai da suka jinjina maganarsa dan ba su taba sanin hakan ba sai da ya faɗa yanzu ci gaba da magana Haris ya yi. Angel ita ce karamar cikin mu kafin zuwan ku ta fi kowa ƙananan shekaru yar azizar nan da kuke rainawa yayar ku ce muryar Jamima da kokonto ta furta amma yar karama ce ko me yasa ita ba ta yi tsawon Angel din mu ba hada rike kugu tana magana kafin Haris ya bata amsa Dija ta karbe da cewa saboda haka Allah saboda haka Allah ya halice ta Ba ki ga bambancin da ke a tsakanin kowannen mu bane wani yana da tsawo wani jiki wani mara kiba a haka kowa da shekarunsa da alama Jamima ba ta fahimci me take nufi ba majanun sarkin mahaukata ya ce to ita ma ta je Allah ya kara mata tsawo mana sai ta koma kamar angel bismillah farbin ta yi tare da yunkurawa ta dau ta sako daga saman gadanta ta rarumi filo majanun na ganin ta majanun na ganin ta yi haka ransa ya basa cewar shi za ta buga aiko da gudu ya nufi sashin toilet su yana dariya sai da ta fara zuwa ta karɓi kayansa da aziza ta jefar a kasa ta riƙo su da hannu ɗaya yayin da ɗayan hannun ke riƙe da filan da ta ɗauko ta bi bayan shi cikin sashin toilet ɗin bata jima da shiga ba suka jiyo sautin kukansa yana zazzaga mata masifa murmushi kowannen ya sake har lokacin aziza na tsugunne a kasa kanta saman gwiwarta saukowa daga saman gado gabriel ya yi tare da nufar inda take har ya kusa ya isa muryar haris ta katse shi me zaka mata kallon shi Gabriel yayi ba tare da ya ba su amsa ba ya ci gaba da tafiya kada ka kuskura ka ce za ka yi mata magana shishigin yayi yawa wannan fa ba yar uwarka bace ya kamata ka daina manne mata rai ɓace Haris ke yi masa magana ko ta kansa Gabriel bai bi ba damuwar shi akan Aziza ne baya son ya ga tana kuka saboda kaunar da take yi mishi tsugunnawa yayi a gabanta tare da kai hannu ya dago da kanta fuskar nan sharkaf da hawaye ta daura idananta akan shi it's okay Aziza ki daina kukan nan haka nan ban san me yasa kike son zubar da hawayenki ba akan abin da bai kai ya kawo ba hannayensa ya daura saman fuskarta yana goge mata hawayen duk sun zuba ido suna kallon su banda Angel da ke ta shan kukanta ba tare da sauti na fita ba an fama mata ciwon da ke damun zuciyarta ganin yaki jin maganar shi ganin jin maganar shi hada share mata hawaye hakan yasa Haris yunkurawa ya miƙe zai nufe su muryar aziza na kyarma ta ce don allah haris ka kyale shi ni ban san me yasa kuka daura masa karan tsana ba ko da a ce gabriel shine sular abin da ya faru da danish bai kamata ku na mishi haka ba tunda ya nemi yafiyar mu ya gane kuskuren shi shi kansa ba ba da sa ransa hakan ya fara ba Angel ta riga ta yi mana bayanin komai tun kan ta karasa maganar ta Dija ta katse ta da cewa Aziza kina da matsala tausayinki ba zai taba bare ki ga laifinsa ba ke kowa naki ne da mai gaskiya da mara gaskiya yanzu duk irin abin da Gabriel ya yi ma dan uwanmu Danish ke baki gani ba cikinmu ba wanda bai yi zazzabin rashin Danish ba wannan katon ya haddasa mana bakin ciki a cikin zuciyarmu ya nakasa mana dan uwanmu amma a haka kike biye mishi har wankin kayan shi kike yi kamar baiwarsa kamar fa kina ƙara bashi damar da zai ci gaba da cutar da mu ne cikin nuna ɓacin rai da ji ta yi maganar dama sun fi kowa tsanar gibral ita da Haris su biyun nan sun zame masa ciwon kai da masassara dija da haris tamkar abu ɗaya ne kusan halinsa ɗaya idan suka tsani mutum sai ya ji kamar ya haɗe zuciya kamar dai lokacin da aka kawo angel da suka addabe ta kafin a sasanta zafin zuciya ne da su suna da wuyar sha'ani sai dai duk da hakan suna da kyakkyawar zuciya ransa bai taɓa ɓaci ba irin na yau zami hannayensa ya daga saman fuskar aziza da yake share ma hawaye ya miƙe tare da juyawa yana kallon haris da ke a tsaye yana jifan shi da kallon tsana ba fa tsoron ku nake ji ba sannan ba karfi kuka fi ni ba duk abin da kuke yi min na kyale ku ne saboda na san na ne na rasa gane ko wasu irin mutane ne sai ka ce ba ku san tsautsayi ba ni fa ba da sa raina na aikata masa hakan ba yadda kuka ji zafi a cikin zuciyarku bai kai kwatankwacin wanda na ji ba a lokacin da na naushi idansa ga an jallan ku tambaye ta irin tashin hankalin da na shiga ai ita ta san komai har cewa na yi ta cire idona ta sanya masa duk dan saboda tausayinsa da na ji kasa karasa maganar yayi idanuwan shi cike tab da kwalla jikin sa ba karamin sanyi ya yi ba saboda akwai kamshin gaskiya a kalaman shi shigowa cikin ɗakin farbinta ya hannunta da da na majanun da ta sanya wa kaya har sun shirya ganin Gabriel da ke tsaye ido ya canza launi ga kuma Haris a gabansa hakan yasa ta ɗan dakata da yin tafiyar tana kallon su kuna ɗauka ta tamkar wani makiyinku ni fa ba bare bane a cikin ku kawai don ba mu a rayu a tare ba ne sai daga baya na tsinci kaina a cikin ku da ku da ni duka prisoners ne da kaddara ta haɗa mu rayuwa a wuri ɗaya akan me zan cuci wani a cikin ku babu wanda ya fi wani fa a cikin mu ba jin daɗin juya min baya da kuke yi ni fa mutum ne ba dutse ba ina da zuciya a na dole in ji zafin kiyayyar da kuke nuna min me yasa ni ma ba za ku so ni ba ku kaunace ni kamar yadda kuke son junanku yayi tambayar cikin ƙunar rai yayin da yake bin kowannen su da kallo hatta aziza da take karama a cikin ku ta fi ku hankali ita da angel su ne waɗanda na san ba za su taɓa juya man baya ba kuma ɗin rashin fahimta ne abinda kuka sani abinda ba ku sani ba shi ne silar hakan ta faru mun samu sabani da shi ya sanya hannu ya shaƙe min wuyana nayi nayi ya sake ni ya ya sake ni kamar zan mutu a lokacin ko da a ce wani daga cikin ku ne ya je an shaƙe masa wuya za a kashe shi cikin fitar hayyaci zai iya yin komai don ya ceci kanshi to ni ma shine abin da nayi as the end zo ina da na sani da a ce da san raina na aikata masa hakan ai ba za ku gani ina jinya ba hakika kalaman Gabriel sun yi matukar yin tasiri a cikin zukatansu duk sai suka ji babu daɗi irin wariyar da suka nuna masa hannu ya sa ya share hawayen da ke akan fuskarsa sa akan na Haris ya ce ina ƙara baku hakuri idan ma hakan bai yi muku ba zan duka a saman gwiwowi na roke ku akan ku yafe mu kai idan ma kuna so ku cire min na ne don ku huce takaicin abin da na yi muku to ga su nan ku yi abin da kuka ga dama amma kar ku ce za ku raba ni da aziza saboda tana bani kulawa ina jin da tamkar yar uwata yana kawo nan a maganarsa ya zube saman gwiwarsa da sauri aziza ta miƙe tana roƙo tana rukon shi akan ya tashi tsaye ya daina zubar da hawayen shi kada ka damu komai ya wuce a wurina ko da a ce su ba su yafe maka ba ni na yafe maka a cewar Hanna tana rufe baki Farbin ce ta ce tunda dai ya riga da ya faru ba mu isa mu canza komai ba don haka nima na yafe maka ɗaya bayan ɗaya suka rinka cewa sun yafe mishi mutum uku ne ba su tanka masa ba Haris da Dija da kuma Naufal su sun ce sai an dawo musu da ɗan uwansu sun ga a wani hali yake ciki tukunna za su yafe mishi akalla ya ji sanyi a ransa ganin da yawansu sun yafe masa sun ce za su ci gaba da yi masa magana ba za su kara nuna mishi wariya ba ya ji daɗin hakan ga kuma azizarsa mai sanya shi farin ciki ita ma tana tare da shi bayan komai ya laba gabriel ya miƙe ya nufi sashin toilet ɗinsu don ya yi wanka ƙarasa shigowa cikin ɗakin farbin ta yi hannunta rike da na majanun don tun ɗazu tana a tsaye tana sauraron su gabriel ganin sun samu maslaha a tsakanin su ya ta motsa sai ta fara wurga filon hannunta saman gado tukunna ta nufi jamima da ke a tsaye gefen gadon angel ta damƙo hannunta ta haɗa su su duka biyun ta kai su gaban gadon Aziza a lokacin har ta koma ta zauna ku ba ta hakuri idan ba kwa so idan ba so kuke ranku ya baci ba a cewar Farbin dagowa su kai suna kallon fuskar Aziza da ta yi jawur idan har ba ku ba ta hakuri ba yau babu wanda zan bari ya ci abinci a cikin ku kun san dai hali na to jin haka yasa suka haɗa baki wurin furta we are really sorry sister Aziza ba za mu ƙara ba hada kama kunnen su kamar zomaye hakan da suka yi ba karamin dariya ya bata ba miƙa ma Jamima hannu ta yi mu je in yi miki wanka, tunda mun shirya ba musu ta amsa mata da to sakowa Aziza ta yi daga saman gadon ta riƙe hannun Jamima a cikin nata suka nufi toilet bayan shigar su Farbin ta koma saman gadonta tana yi musu tambatun yunwa take ji majanin kuma ya nufi tsakar ɗakin su yana ta yin ƴan tsalle-tsallen shi ɗakin ya yi tsit na ɗan wani lokaci fitowa daga cikin sashin toilet ɗin su Gabriel ya yi sai Aziza na biye da bayan shi ita da Jamima da ta yi ma wanka sai murmushi suka suke sakewa Shigowar su yayi daidai da turo kofar ɗakinsu da aka yi gaba ɗaya hankalinsu suka koma kan benin banda angel da ta manne filo ta kammala shan kukan nata ta lallashi kanta ta yi shiru A cikin zuciya suka sauke ganin katine masu kawo musu abinci hannayen su rike da tire kamar yadda aka saba a jere suka nufi ɗakin bayan sun ajiye su a saman kafet suka ja da baya tare da kamewa abinci ya iso wanda bai wanko bakinsa ba yayi sauri ya je toilet muna jiran su muna jiran ku Hanna ce ta yi musu magana suka amsa mata da to. Ɗaya bayan ɗaya suka rinka miƙewa suna shiga sashen toilet ɗinsu. Cikin mintuna kaɗan kowannen sai dawo suka zauna a saman kafet domin cin abinci. Ganin ta ki tasowa da zo su ci, ya sa Dija ɗaga murya ta kwala mata kira. Angel ki taso mu ci abinci, shiru bata tanka mata ba. Haris ma yayi magana amma shiru ta ki tasowa. Naufal ya ce ku kyale ta in yaso sun aje mata nata, ma aje mata nata a cikin kwando. har sun yi nisa da fara cin abincin kowa ya nutsu yana ci majanun sai cusawa yake yi a bakinsa farbin na jifan shi da harara ganin yadda yake cin mugunta babu wanda ya lura da ita sakowa ta yi daga saman gadonta fuskar na shakaf da hawaye ta yi jawur da ita tafiya take yi kamar za ta kife kasa saboda rashin kuzarinta ba ta nufi ko ina ba sai wurin katti da ke a tsaye kamar dakarun yaki dab da su ta tsaya kamar za ta fada musu fuskar ta babu annuri ko misƙala zarata zuciyar ta a bushe take muryar ta a sanye ta soma yi musu magana ba wani abu ya kawo ni wurin ku ba so nake ku faɗa min yaushe za ku dawo mana da ƴan uwanmu batul shiru har yau danish kuma ban san a wani hali yake ciki ba ni dai dan Allah na roke ku ku taimaka ku faɗa min a wani hali suke ciki shin suna raye ko sun mutu ne idan na je sai in hakura in fidda rai tunda Angel ta soma yi musu magana hawa yana bin fuskarta gaba ɗaya muryarta ta janyo hankalin su mubin a kanta tuni sun dakata da cin abincin suna kallanta a rasa mai buɗe baki ya dakatar da ita girgiza kai ta yi tare da lashe hawayen da ya gangaro saman labbanta da harshenta kafin ta ci gaba da cewa wai ku ba za ku taɓa aikata abin kirki ba a rayuwarku haka za ku kare wurin aikata zalunci muryar Haris ce ta katse mata maganarta Angel please ki matsa daga wurin su ko don saboda mu idan wani abu ya same ki ba za idan wani abu ya same ki mu za ta shafa mun rasa mutum uku a cikin mu yanzu idan kima wani abu ya faru da ke ya kike tunanin rayuwar mu za ta kasance fashewa ta yi da matsanancin kuka azizatu ne ta kama yin kukan ita ma cikin shekar kuka angel ta ce mishi dan baka san yadda nake ji a cikin zuciyata bane ni kwara ma su kashe ni in huta da irin wannan rayuwar mara amfani da kyar ta karasa maganar saboda wani irin jiri da ta so magani a cikin idanuwanta kirjinta yayi mata nauyi tamkar zai dare gida biyu hannu ɗaya ta sa ta dafa kanta ganin yadda jikinta ke rawa ya sa Gabriel saurin miƙe miƙewa shi da yake a zaune karshen kafet ɗin dab da inda suke hannu biyu ya sa wurin tarbeta tujin tarbota ya ɗauke ta ya nufi gadonta a sama ya kwantar da ita hankalinsu ba karamin tashi ya yi ba abincin ma ya fita a ransu duk suka miƙe da sauri suka nufi gadonta don ganin me ke faruwa da ita mutum biyu suka rage akan abincin majanun da jamima kallon juna suka yi kowannensu ya cinkushe a bai ya cinkushe abinci a bakinsa suna tauna suna magana ki ɗauko kwandon batul mu ɗibar musu abincin kada waɗannan dodannin su tafi da shi majanun ne ya yi mata magana harara ta wurga masa kai ba za ka je ka ɗauko ba sai ni karasa cinye abincin bakinsa ya yi tare da yunƙurawa ya miki ya nufi gadon batul hada ɗan gudunsa ya tsugunna a gaban karshen gadon ya zaro kwandon da sauri ya dawo ya tsugunna kamar mutumin kirki ya rinka kwasar abincin yana zubawa a ciki komai ya haɗa musu kusan duka ya kwasar musu har sai da kwandon ya yi tsoro ya ɗago ya kalli jamima da ke ta tura plantain chips bakinta tunda ni na ɗauko kwandon ke zaki maida ke zaki maida shi yanzu Taɓa baki ta yi ai ba ni da karfin iya ɗaukar shi idan na ɗauka faɗuwa zan yi a ƙasa kai ka ɗauka mana girgiza kai majanun yayi kamar babban mutum ya sa hannu ya ɗauki kwandon ya nufi karkashin gadon ya tura shi ciki Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dagata sai mun haɗu da ku a kashe na gaba don jin ci gaban labarin kuma ta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkukun kaddara kashi na 65 lamarin ya daure musu kai ganin yadda ya fito babu kaya yana ta gudu a cikin ɗakin su hauka tuburan yana ta tikar dariya ko kunya bai ji ko da yake ina ya santa azisa ce ta biyo bayan shi hannunta rike da uniform ɗin shi Allah sarki masu saurare na idan ba ku manta ba anan muka dakata sai kuma daura kai tsaye I'm sorry jiya da daddare ba ku ji ni ba wallahi na karanta kogewa yayi yayayi Allahu ya alamu na neme shi na rasa gashi jikin ba dadi ne